mu wannan shigantaka bai zo wajen mu ba tukuna na ransu da Allah ka san mu daga daba ga abin da ya wajen mararraba wajen tamaya wannan tufamin riye sama wajen ayara babu son irin haka nan wani cup muke saye mu sha mu shiga harka ni ba zamar mai kofa gube zai mawa kowa ya sha da kudin shi aka ce kowa ya sha zarar shi sai komsa sai komsa yi ce da tumerek pop drink yana da dadi yana da inganci kuma zainabu ta iya doza shi sosai dadi gare shi wato in ka sha sai ka shi shi nan ka shi shi nan kuma ka shi shi a fas kai na ce dadi na tuna wata shekara ina base militaire faransai nan da ya zo eh. wannan officier faransai sun zo sun zamna suna shan pop drink bisa terrace na filin jirgin a gadas mhm. na zo sannu sannu na zare ma wani colonel faransai filin jirgi avion da sha wannan na duka na shiga ciki sai na sake na fara shi fiyot da ya dauke ni muka tashi hmm. na ce maka sai da na biyo ta bisa tudu yara suna tada agali ne agali ne fa agali ne na yi kwana na zo korbubu na she tamaya na biyo wajen timiya na yi sabka kasa kasa kasa ah, kasa kada ma mutane jirgi ya zan yin karash jirgin na avion de chasse français na san shi ne yadda na san ma poche aljihuna na ce maka na zamna france regard na yi bordeaux na Metz, na Rems, na Grenoble. Accelerator kawai na kara mishi da ya sama. Nisin kayi aeroport na agaris kawai sai na zo sanu sanu na aje musu kayan su. Kowa bai ganka ba a gali kuma kowa bai ji ba. Me bisa silansiye na sashi ya kake so mutane su ji. No. Bisa silansiye yake. Wai a gali wai me yasa ka raina mutane wai? Duk hirar da na yi nan sai Zainab ta ce na raina mutane. Kenan hira ta da Mandela, entretien kina da Obama. da ka'idar saura muammar al-gaddafi ya kama ni yana a gali sabiya boys mhm. kenan duk kariya ne kenan ne kuna ta dariya kama ah! me ya je temoy akwai shaida gali to ni hira ce ma ban na kara muku a wannan fada kawai pop drink na zan shan tafiya